Malaman ba da karatun firamare 500 za a ɗauka dindindin a zaman ma'aikatan gwamnati sandika ƙasa na 'yan kwantarage sinasef a babban taronta ya buƙaci sanya wa'anda suka fi yawan shekaru samun wannan garaɓasar. Haɗawar ƙasa da ƙasa na maɗumka da nuna tufafi aji na goma sha ɗaya fima na gudana a Dakla ƙasar Maroko bayan daren kaɗe-kaɗe a jiya yau gasar nuna tufafi za ta biyo za ku ji wanda ya ƙirƙiro tsarin fima alfadi rahoton musamman na shirin yau na batun matan kule da ke samun fitowa bisa izinin magidantansu bisa dalili na musamman mun sauraro sunana gungu muhammad dantani barkamu da warhaka yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla ma'aikatan kamfanin forako bakwai aka kashe bakwai suka raunata motoci biyu aka yi awon gaba da su shaguna da dama na garin tumur aka kwashe kayan da ke cikin su sakamakon harin da wasu 'yan boko haram suka afka kenan ajiya cikin kwamin tumur a gundumar boso cikin yankin difa wajen karfe ɗaya da minti talatin da biyar na dare ne suka shigo a kafa wasu bisa da wakai gwamnan na yankin difa ya halarci zana'izar mamatan kamar yadda wakilinmu ya shaida mana. Wasu masu gonakai a Walam tunasarwa ce wanda aka amshewa gonakai a dalilin batun rashin kwanciyar hankali da sojoji suka ambata suna tambayar a basu diya. Mataimakin shugaban kwamitin mutanen da aka amshewa gonakan Abdu Sumana ya ce idan ba su ga komi ba a ƙas nan zuwa baɗi to za su koma a cikin gonakan nasu ga fasarar furcin da ya yi. batuma kudai dungu da danga za danga sisiro wake ne muka shuka a dufaɗin hilin mun cika alƙawalin da muka ɗaukar musu wasu mutanen taki kawai suka zuba a gonakin su ba su shuka komai ba sun ce mu yi takardu wanda ke shugaban harkar yayi takardun har sun kai a ofishin minista amma har yanzu babu wani labari da muka samu mun yi tsammanin abin zai yiwu yau gobe yau gobe sun bata mana lokaci mun cika alƙawalin mu amma su da ke da iko ba su cika nasu alƙawali ba mu da ke wakilai duk wanda ya gan mu sai ya tambaye mu ya ni harkokin nan suke sai mu ce su yi hakuri in Allah ya yarda shekara guda ce idan abin bai yi ba sai dai su tar da mutum cikin gonar shi su hallaka shi Wasu da aka turo su gida daga Algeria ranar Litinin suka shigo agada sun jibinci 'yan ƙasar Nijar 140 da wasu 'yan ƙasashen waje guda biyar duk yawancinsu dai mazaje ne hukumomin yankin suka kula da su. Usman Musa, mamba na kwamitin tarbansu, ya yi wa Musa mamman ƙarin bayani. Agades mun karbi mutane 145,140 'yan Nijar biyar 'yan wasu ƙasashe. Cikin mutanen goma 'yan Agades, goma sha tara 'yan yankin Doso, goma sha bakwai 'yan yankin Maradi, shida 'yan yankin Yamai, yankin Zandar su sittin, yankin Tawa su ashirin. 'Yan ƙasashen waje su uku 'yan Benin ne, Cote d'Ivoire ɗaya, Najeriya ɗaya. Idan aka haɗa su su biyar. A cikin wannan ayarin maza sun fi yawa yawa mata su shida ne yara goma sha bakwai. A bana farko mun ba su inda za su aje kayansu. Mun ba su ruwa da bokiti tabarmi da butoci da sabili farguna da kuma gidajen sauro. Idan suka kwana suka huta za mu fara jigilar su zuwa yankunan su na asili. Mu dai tsaya yankin abzin ɗin Yunkurar da al'umma da wayar da kan matasa bisa ga 'yan kasanci na gari sanin ciwon kai kafa kamfuna da maganar bakuncin hamre manufar tsarin yawon waye kai kenan da kungiyar matasa AGAPPE ta soma jiya kenan a garin Arlet. Kwanaki goma sha tara za su yi a cewar Musa Mayaki Sanusi shugaban kungiyar da muka tuntuɓa ta wayar tarho yau da sahe ga fasar bayanin nasa. Mun shirya wannan taron ne ga al'umma yankin Alit domin wayar da kawunan su akan jagoranci da nisantar matasa daga shaye-shaye, sannan su koyi tsafta da kula da muhalli. Za mu zagaya kowace unguwa inda za mu tattauna akan matsalolin kowace unguwa. Taron wayar da kawuna zai kwashe kwanaki goma sha tara ne. Mun samu tallafi ne daga ƙungiyar OEM da wasu sauran ƙungiyoyi. Matasa ya kamata su tsaya su gina ƙasa. Mun tattauna kuma a kan matasa su tashi tsaye domin buɗe kamfanoni ɗan kaɗan da suke da shi su yi aiki da shi shine muke faɗakar da matasa ya fi su fice daga ƙasar. A gaida mutari Muhammadu da fasara a wani fannin kwama A faɗar wasu majoyi mafi kusa ga kamfanin ƙasar Nijar mai kula da kayan aiki da lamuran motoci, an ɓantale wani rukunin mutane masu yin takardun jabu na duwan da yin lambar ababuwan hawa. A faɗar majoyin harabar gidan duwan ta Nijar na cikin gudanar da bincike akan wannan al'amari. Ɗaukar malaman bada karatun firamare guda ɗari biyar nasu kasance zaman ma'aikatan gwamnati na dindindin batun da babban taron sandikar ma'aikata 'yan kwanta rage da malaman bada darasin tushe sinaseb reshen yame suka tattauna a kansa kenan wato yau da sahe. a cewar abdulrahman sido na reshen shiyar ya mai ta ɗaya jimilar sandikar sun amince da rairaye malumai 500 'yan kwantarage cikin 300 da ke akwai a niger wa'anda shekarunsu suka kusanci shekara 45 ga bayanin da yama habibu garba Akwai ɗaukar aiki wuri 500 da kwamiti da ofishin minista suka ɗauki aniyar baiwa waɗanda suka huce shekarun daukar su aiki a cikin ma'aikatar gwamnati na dindindin cewa da waɗanda suka huce shekaru 45. Ƙididdigar da muka yi ta baya-bayan nan malaman da suke bayar da karatu a firamare da suka huce shekarun shiga aikin gwamnati sun kai dubu kenan wuri 500 ne aka keɓe musu. Don haka tare da amincewar ƙungiya mun yanke shawara mu bai wa waɗannan da suka huce shekaru wasu sun shekaru goma sha biyar har ma sha bakwai suna wa ƙasa amma ba su samu damar a ɗauke su aiki ba a ba su wata dama na a ɗauke su duka wurin 500 ne a cikin duka faɗin ƙasa. Bari mu tattaka Katsina ta maraɗi Yankin Maradi, musamman balbalin kulawa da dabbobi na gada beji cikin gundumar Bermo na cikin shirye-shiryen karɓar raƙuman dawa guda goma da za a ɗauko daga kure ranar 28 ga watan da muke ciki ne za su shigo hilin na gada beji A ganin gwamnan yankin an ɗau dukkan matakan da suka dace domin dabbobin su walala cikin wannan hili. Ga bayanin da Zakari Umaru ya yi wa wakilinmu Muhammad Mamman. Za mu karɓi waɗannan raƙumman dawa su kimanin goma, bakwai mata uku maza da za a saki a cikin yankin saboda gwaji ne za a yi. Akwai da yawan yankuna da za su samu waɗannan raƙumman dawa a Nijar, amma yanzu za a fara ne da Gadebeji inda suka tafi. Tuni an ɗauki matakai akwai ƙoramai da aka keɓe domin su da duka abin da ya kamata domin waɗannan raƙumman dawa su rayu a cikin yankin. Don haka ma ranar 28 ga watan Nuwamba babbar rana ce ga jihar mu, musamman mahaɗa Bermu Abalak da Belbeji da aka bari. Amma tare da waɗannan raƙuman dawa tattalin arzikinsu zai tashi tare da yawon buɗe ido. Aji na goma sha ɗaya na haɗuwar wato maɗumkan ƙasa da ƙasa da gwada ɗumkin tufafi fima a yanzu haka ana gudanar da shi a dakala ƙasar Maroko zai ci gaba har zuwa ranar 24 ga watan da muke ciki a cewar Saidina Sida Ahmed mai lakanin suna Alfadi wanda ya ƙirƙiro tsarin gasa da dama za su gudana albarkacin wannan haɗuwar ga fasarar kalamunsa bisa tsarin kwanaki hudu da za gudana. A daren shiya an gabatar da gagarumar wasar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe dukkan mayan mawaƙa sun kasance a wurin wannan shiri na fima wanda muka kaddamar da sunan fitar da sababbin ababe da kirkire-kirkire tare da halartar mayan masu baje kolin kayayyaki na kasashen Nijar, Maroc, Benin da sauran kasashe na nahiyar Afirka. Akwai masu shirya muhawarori da ke zowa da mayan mutane inda za a shirya taro domin ƙungiyar masu kirkire-kirkire na Afirka. A daren yau za a yi kwamɓalar salon dumki da ta masu salon tahiya wato da kwamfular matasa masu fitar da salalanin dumki da masu yin kayan ado da kuma da kuma masu aikin fata. Wannan tsari ya shafi kasashe biyu na Afirka. Gobe dare ne na nahiyoyi biyar na duniya. Muna son mu tsara fima duk shekaru biyu a Nijar. A shekarar da ke tsakanin su za mu tsara shi a wata ƙasa daban. Za mu dawo Nijar a shekarar goma sha tara. A gaida Asumana Shina, Biram Abun kaɗawa ne na gargajiya da budumawa ke kaɗawa ɗaya daga rassan ƙabilar Kanuri na yankin Difa. To wai menene Biram a cikin wani hali ake kaɗa shi? Ga zubin amsar da Abubakar Yakubu mai ga shugaban sashen wasanni na harabar kawo sabon lumfashi ga al'adu na ƙasar Nijar yama mutari Muhammadu. A ƙasar Nijar kawo babu inda ake kaɗa Biram sai ƙasar Difa. kuma a kasar difa sai mutane wanda suke cikin lakcar da ake ce ma buduma shi dai birama kama ana iya cewa insurman ne wanda masu kiɗin shi suna bin hanyoyi da dama na farko aikin shi abu ne wanda ake yin shi saboda rayuwar al'umma don ka duk abin da ya shahi armi suna da duwar abin da ya shahi kirari na biyu abu ne wanda kuma mutane na cikin ruwa suna kaɗa shi saboda wasu ayyuka kamar irin roƙo hakan ga na uku kuma ana iya kama a ce abu ne wanda shi matsayin shi na wanda sun ka gade shi ne sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Toma da bayan kun sha labaru yanzu kuma ga rahoton na musamman. Sa mata kubli a cikin gida don kawacewa wato idanuwan waje tabi'a ce da aka sani ga wani bangaren masu addinin musulunci halin da ke hana matan fita da rana sai dai da dare bayan sun samu izinin magidantansu a wani dalili kuma na musamman jalo maryama kyanda ta mai da hankali ga wannan al'amari ga asuma shina da hawa usman dauke da fasara A Nijar matan kubli ba su da yawa, maza na amfani da addini ne domin su hana matan su fita daga gidajensu. Dr. Cekura Wasa, kwararra ce mai taimakawa a sashen koyar da ilimin halayyar zaman jama'a na tsangayar adabi da kimiyyar dan adam a jami'ar Abdul Mummuni da ke Yamai. Al'amarin matan da ke kubli ya shahi jihohi musamman ma na maraɗi da difa. Misali a bangaren maraɗi, 'yan mata da dama ne ke yin talla domin taimaka ma uwayensu da ke kubli. Wannan kuma wani al'amari ne da ya danganta da matsayin liyamaci a cikin addinin musulunci. Ana aiwatar da wannan al'ada ta kubli ne ba tare da matsi ba. Macen aure na amincewa ne ta jingine incinta na zuwa da dawowa. Misali a Maraɗi wata mata da bata buƙatar a bayyana sunanta ta shaidawa wakilinmu Muhammad Mamman cewa tana jin daɗin rayuwar kubli. Mun hiso mutum ka zamna gidanka kuma inda mijinka yake ki zamna ki zamna in ya hana ka ka hannu to kaman in wani bai da lahiya haka muna hita ko in an yi aihuwa muna hita ko mu ta ziyara ganin dangi amma haka nan banza banza ne ba mu hita sai dai wata matar da ta yi zama cikin wannan hali ta ce karshen ta rabuwa ta yi da mijinta saboda ba ta iya hankurin zaman kubli kubli dama da mazaje suke yi ba su so ka hita kuma sannan su ba su taimaka maka da komi to mu gaskiya saboda Allah da annabi ba mu da lokacin da za a ci a barin mu hita kuma sannan wata ran abincin da za ka ci daga tuwo kullun sai tuwo in ka ci shinkafa ma ka dama sai ka kara kuɗi ka dawa dalilan da ke sa wasu maza su sanya matansu kubli sun hada da buƙatar kula da matan nasu da kuma milkarsu kamar yadda masaniyar halayyar zaman jama'a ta bayyana Wani al'amari ne da nake ganin cewa ya shahi wani gungu na maza inda ke son mallakar matansu. Al'amari ne wanda ke wakana a Afirka. Dr. Cekura Wasa, kwararra mai taimakawa a sashen koyar da ilimin halayyar zaman jama'a, ta ce al'adar kubli na kan hanyar dusashewa, inda ta kara da cewa matasan yanzu ba su yarda da kubli. Mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni naku dan badan da Arlit Malam ke muku sallama sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya. Ku shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.